akwai yawan shekarun da mutum zai cimma a rayuwa a daina rubuta mashi zunubi gaskiya babu cewa da wasu ke yi an kai shekara tamanin ko fiye da haka za a ɗauki alkalami ba wani dalili ke nuna haka Alkalami bai ɗaukuwa kan mutum matuƙa yana da hankali sai lokacin da aka karɓi rayuwarsa za a ci gaba da rubuta ayyukan mutum har lokacin da aka bi rayuwarsa sai a dakata amma yawan shekaru matukar hankali yana nan ba a daina rubuta aikin lada ko na zunubi ga mutum wannan ya ce ala gafarta malam shin mutum na iya bin masbuki sallah sannan kuma muna neman addu'a akan allah ya biya muna bukatunmu na alkhairi allah biya muku bukatunmu da namu na alkhairi masbuki matsala ce da malamai suke da sabani a kanta mai littafin alkaulul mubin fi akhta musallin na mashhur hassan ya kawo matsalat inda ya goyi bayan wayanda suka ce ana iya bin masabuki wanda kuma ni na samu natsuwa akan wannan amma dai abin da ya fi mutu zo bai samu sallah ba ya salata shi kadai in ba sakaci yayi ba wanda ya sa jam'i ya kuce mashi to za a ba shi lada shi cikakka ta jam'i dai manzala ce duk wanda ya yi arola daga gidan shi ya nuhato masallaci ya zo ya samu an gama sallah to in ya sallah shi kadai Allah zai shi ladar jami'i ka tun akwai wannan hadisi ka ba sai ka bi masu buki ba in dai ba saka ci kai ba amma ka je zaman ka ana an yi kiran sallah kai zaman ka har aka yi kama har aka yadda sannan ka tashi kai arola kafin ka gama an gama sallah to kai zunubi kai laifi na sakaci in kai jam'i lada guda kake da ita in kai sallah kai kadai kana lada guda kadai ko kana daraja guda kadai amma in dai ba sakaci ko da ka zo an gama jam'i kai sallah kai kadai manzo Allah tabbatar maka za a baka ladan jam'i ka tunda akwai wannan ba su kabe bi masu buki ba wannan yace ce ala gafarta malam mutum na iya isko wani na sallar la'asar kai kuma za ka yi azahar ka bi shi kuma bayan ka sani ita ma wannan matsala matsala ce da malamai suke sabani a kanta suna magana akan ikhtilafun niyyat bambancin niyya tsakanin liman da mamu malikiya suna ganin ba za a bi liman ba idan ma muna da niyyar wata sallah daban ba irin ta liman ba haka ma hanafiya suna ganin haka amma hadith ya tabbatar da halaccin yin haka bambancin niyya tsakanin liman da mamu bai cutarwa annabi ya salla tsoro a wata ruwaya da runduna ta biyu raka a biyu ya sallame runduna ta biyu sake yi da su ya sallame ta farko da ya ci ta farilla ta biyun ta nafila ce daga ta biyun da ya zo yana yi da runduna ta biyu shi yana nafila kenan su suna me suna farilla ga kuma hadithin mu'adh ibn jabal hadisi mashhuri yakan yi sallar isha'i da annabi ya je su ya kuma sake bada sallar isha'i shi yana nafila mutane angosu suna farilla ka bambancin niyya wannan na azar wannan na al'asar ko wannan na kaza wancan na kaza bai cutarwa insha Allah wannan suka ce assalamu alaikum bayan gaisuwar musulunci zuwa ga malam da sauran 'yan uwa musulmi baki daya mu tsoffin ɗaliban makarantar fcet gusau waɗanda suka yi karatun wucin gadi wato part-time studies muna neman addu'a daga wurin malam da kuma sauran 'yan uwa jama'a musulmi a akan original certificate ɗinmu da aka kwashe shekaru shida muna nema kuma makarantar bata bamu ba abun abin ya ci tura kuma muna roƙon malam da ya yi kira ga hukumar makarantar fcet da su yi duk mai yiwuwa domin ganin sun ba mu satifiket dinmu Da ƙarshe muna roƙon allah ya sa mu dace akan wannan ta mu da sauran bukatun dukkanin musulmi baki ɗaya amin wassalamu alaikum daga wakilan tsoffin ɗaliban makarantar fcet na wucin gadi na sha faɗi bara da kafin bara cewa matsaloli irin wannan bai kamata din kaso wajen karatu ba da kun za kawai a mako addu'a ba a yi kira zuwa ga hukumar makaranta ba da ya isa domin wasu matsaloli din jinsu a haka bai isa sai mutum ya bi hukumar makarantar in wani abu ne shahi gwamnati ya bi inda ya kamata ya bi ya je da al'amarin nan yake don wata rana na taba muku bayani a nan wasu taba maganar scholarship ɗinsu muka je muka bi hukumar scholarship muka samu daraktan su ko kuma es ɗinsu muka yi magana da shi ya gama na gaskiya da abin da yake su kusan yada cikin gari ce an canye masu kuɗi zamanin mulkin yarima muka kira shi ya zo wanda muka bashi minti goma sha biyar jawabi ya ce wala wannan kuɗin sun fi ƙarin mu ci su ina ji lokacin ban manta ba miliyan kusan ashirin ne da biyar ya ce ya za mu ce ya wannan kuɗin mu kwana lafiya ta da mun yi kira ya kira kawai mun ce su ji tsoron Allah saki kuɗin ɗalibai in ya zo mana wannan bayani sai mu ji kunya to irin wannan kiraye kiraye ba mu so mu yi su kana iya ka zo ka neme mu ce da Allah mu taimaka maku mu je mu ga hukumar makaranta kaza ko mu ga ma'aikata kaza mu yi bincike akan kaza dan hakkin ku ya fito muna yi doka maka wannan nauyin mu maka aiki insha Allah amma kira kira ga abinda ba mu sani yana da wahala a ƙarshe wannan ita ce tambaya ta ƙarshe da za mu iya saurarawa wannan lokaci Ah, ya ce allah gafarta malam shin mutum yana iya yin wani aiki na lada ya ce allah ya ba da ladar ga mahaifansa alhali suna rayu na biyu ce menene matsayin kwallon kafa a addinin musulunci ko ta halarta shin ana yin sallar nafila bayan sallar la'asar duk wani tambayoyi suna bukatar jawabi mai tsawo kuma ka shi ba mu da lokaci ka yi haƙuri ku sake maimaita wannan tambaya wallahu ta'ala alam alhamdulillah da kuma wannan jawabi na shehin malami muka kammala wannan tafsiri na yau a madadin shek sa'idu aliyu mai kwano da ya fama da fassara alkur'ani mai girma allah kara ma malam ilimi sai kuma malam ah, suleiman abdullahi da ya yi jan baki ah, haka kuma a madadin bawan allah da ke fama da ɗaukar wannan nauyin tafsiri da ake yadawa a kafafen yada labarai da baya son sun sunansa shi ma Allah saka masa da alkhairi a yau mun kwana aya ta 120 a cikin suratul baqara gobe insha Allah za mu kara a madadin kowa da kowa Mustafa Jafaru Kaura ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa